Cibiyar Annur Islamic Medicine sun karbi duniya cibiyar karɓar magunguna. Shugaban cibiyar Annur Islamic Medicine wato Ibrahim Suleiman shi ne ke tare da ku. Hausawa suka ce idan ka ji wani baban zaba. Duk wanda ya ji an ambaci wannan cibiya ta Annur Herbal Medicine abin da zai fara zuwa a ran shi shine kilinza wato shahararren maganin da ya samu karbuwa tun daga shekara ta 2022 har zuwa yanzu wanda shine maganin da ya fi kowanne magani shahara da kuma suna a wannan lokaci. Magani ne da aka tanada don magance bincike cututtuka da dama da suka shafi al'aura musamman abin da ya shafi matsala na masturbation wato istimna'i da dukkanin matsalolin da ya haifar wa dan adam kamar yadda jama'a suka sani wannan cibiya na da ofisoshi da dama a fadin afirka kama daga kasar ghana nigeria niger da kasar kamaru har zuwa kasar chadi da wannan ne muke amfani da wannan dama wajen albishir ga 'yan uwanmu mazauna libya cewa a yanzu haka za ku iya samun magungunanmu a hannun jami'anmu da ke birnin sabaha da kuma misrata insha Allahu abin da za ku yi ku yi magana ta wannan lamba ta Libya da muka bada ta WhatsApp za a yi magana da ku in Allah ya yarda kamar yadda jama'a suke gani wannan shine masturbation killing zaki ta mallakin cibiyar annor magani ne kala shida zuwa bakwai duk wata larura da kake da ita a al'aurarka komai jimawarta a jikinka kankancewar gaba saurin inzali karancin ruwan mani rashin aihuwa in Allah ya yarda zaka samu waraka ta amfani da waɗannan magunguna muna da ofis a nan cikin birnin kano sai kuma lagos abuja niger kuma kowace jiha a cikin niger wannan cibiya na da ofishi sannan wannan cibiya tana amfani da tsari na delivery service ko a cikin gari kake idan kana da wani uzuri kana iya ɗaukar lamba ka kira za a kawo ma maganinka duk inda kake ba mu tsaya magance wannan cututtukan kadai ba matsala ta jinnu matsala na hepatitis type a ko type b ko type c ko matsala na diabetes ko matsala na ciwon koda masu fama da matsala na infection kamar yadda kuka sani cibiyar annur ta yi zarra ga sauran cibiyoyi wajen har hada magunguna na ciwon sanyi kowanne iri a samu sauki da Allah subhanahu wataala ka sani ana samun maganin masturbation cleanser a wannan cibiya ne ta annur herbal medicine kadai kada jama'a su manta lambobin da muka bada a kansu ake samun mu mun ajiye jami'ai a kowaɗanne ofisoshin mu domin tarbar mutane da kuma sauraron su a kuma aika musu magungunan su cikin kwanciyar hankali da dar Allah subhanahu wataala mazauna kasar Cote d'Ivoire kuna iya ɗaukar lambobin mu na Niger ko na Accra domin samun magungunan mu jama'ar kasar Chad kamar yadda muka yi albishir muna nan tafe cikin kankanin lokaci insha Allahu akwai lambobin da muke badawa wanda za ku yi tuntubar mu za a sama muku magungunan ku tun yanzu kafin wannan cibiya ta zo insha Allah kullu nafsin dha'iqatul maut thumma ilayna turja'un naga kamar ba mu dace ba kin min hakan ba ki kyauta ba kin ce amana ta ban yafe ba bayana fada ni na fada ni kin ga ko sun so su raba ni da ke ba za su ya ba majinuni na zama kan kaunar ki ba zan joya ba me kike nema in baki komai ba za ki rasa ba kin koya mini soyayya a baya ban saba ba Tausaya Allah tausaya mini na dina kwallon kyalle zuciyarki kamar ta gullan da ma ki so ni kawai domin Allah ha kaga yanzu mun yi balar da shagunan ja'yan gaba ɗaya ku muke jira ta riga wannan jagwado saura dubu tara kairin da kaban ma dan ammi yake ba ka yi wanta to ni dan ammi ne ni ni da aka ban mun amana eh, ai tamanin ta ringa cika ɗari ka ake yi kuma kai ko mun wane ka sala adakta yaya ina yi ne dakta lafiya lafiya ba lafiya ba wani mugu a cikin abokan hamayyar sanda wani talatala ne wanda yake wa el yakubu aiki to asiya tana hannun shi ya ce in sanda bai kawo kansa daga yau zuwa gobe ba to zai kawo gawar asiya ni ma ban sani ba ɗazu dai kawai zuwa ina ganin abin da ya faru daga jiya zuwa yau yanda aka yi mani na san hakan ya faru mama ta kira ni ɗazu take tambaya ta akan asiya na ganta saboda ta fita bata da da wuri ba sai na kira wayar asiya shi wannan mugu ko ya ɗaga wayar yake min wannan bayanan ka kira sandan ne ba na samun sanda a waya tun da ya tafi ko sanda baya na mu za mu iya bada rayuwar mu a kansa saboda shi ya mai da mu mutane don ko yanzu da ka zo ka ga bala su miki kai jagwado sarki ka zauna ka kula da dukiya ai wala ba ba kai zaman ka ai abin sai yawa kai zaman ka ka kula da dukiya dakta zo mu tafi ba me da me da babu ka duba a shagon duk abin da ka ga babu sai mi waya sai a taho da shi kawai ka jira mu salamu alaikum ah ranki daɗi Allah ya taimake ki barka da agaja barisa barka da agaja ya aiki mu karasa hajiya ku zo mu ana jan hausa ina jin hausa ni ma dan arewa ne ni ma dan arewa ne naga tana da wata matsala zan dama da ita baka da matsala ai duk shaga mu in ka zo Hafsan Communication Center in dai waya ne ni ne cut but you have to pay the money for for the cover and the earpiece ba na san earpiece kawai ita kadai 可以。 ka kai ka zo nan an gane ba ba kai ba ne ni ne wa salisu turam ban san shi ba ban kuma san wane ne shi ba ka gane ko ba ni ba ne kai ma ba kai ba ne ka gane ya baka wancan ya biya to a daga mai kafa yau kai kuma ka ci sa'a ka burge ni zo mu tafi bukata fa ko za ka karba dan dai mai gida yayi magana banda haka da sai na karbe ta amma zan karba dai Hey, su ai waɗannan. wayannan wasu yan arewa ne da wasu yan kudu suke haduwa suna karɓar rikin wurin mutane duk wurin ƙananan sana'o'i har da manyan shaguna masu nabi aikin su kenan sana'a suke. Dukan waya ce. Lala menene haka ina cikin nishadi ka tashi ka wani kira ne. Menene me ya faru? Sanda ya tsira ga tarkon da aka shirya masa. Ok, hakan ya nuna zai iya kenan. Kwarai zai iya. Komai zai iya faruwa tunda ya tsira daga wannan. Kaga, Letton Plan B. ina nishadi na ka zo ka dame ni kai. a wannan ka zauna sai ni magana ba zan zauna ba sai na san waye shi shi din waye dan Allah alhaji ka yi haƙuri ka zauna ba zan haƙura ba kai dai in koma inda aka ɗauko ni wallahi sai na san waye shi shi waye wannan shi waye an ne ɗanka anwar sanda sanda sanda sanda Allah kuma ka nuna ba kai ba ne. maganar mai tsayi ce mu je mu zauna sai mu tattauna sada sanda na jinka a kamar yadda kake tunani ni din ne dai wanda kake tunani kuma yadda ka sani shine yanayin aiki ne yasa ka zo ka same ni a wannan garin a cikin wannan yanayi amma ya na ranka da yara kai ba dan daba ba na kuma san ka da abokinka kuma dalilin da yasa ni ka same ni a wannan yanayin shine ni na taba aiki ya taba kawo ni wannan garin na kuma rayu a garin a matsayin dan jari bola so da wannan suka sani to na san ɗabi'a garin saboda haka duk yanayin yankin da ka shiga wanda ya kashe sarkin a wajen ko uban daban wannan wajen shi yake zama sarki brimoni ina gunki yake na ce ina gunki yake na zo ne domin in zama sarki saboda kujerar da ni ta dace ina yake kunci allan arna lafiya dai lafiya kunci daga cikin ire-iren halittun da na bazar kafin in zama sarki babu mai siffa irin taka kai ko wani gajancin ne ya duko da kai halifata lalle ni ne sarki kamar yadda ka goga ba a sarki biyu kuma nan da 'yan sakanni zan tabbatar maka da haka wanda yake tare da shi yanzu zai iya bin bayansa wanda yake tare da ni kuma zai bi bayana a sami na wa ɗana na tare da sabon sarki gaskiya ni ma na wada inda bayan sabon sarki na annabi yake bayan sabon sarki saboda kana so kai sarauta kuma ka kashe wani to me abin alfahari a haka wanda na kashe mai suna gunki mai tsohon laifi ne a arewa kotu ta riga ta yanke mai hukuncin kisa amma saboda gurɓacewar shari'a aka ba shi kofa ya gudu ya dawo nan garin yau kimanin shekara takwas kenan da wannan takardar da ita ne amfani ne yanke mai wannan hukuncin da ya guda an zo na aikin kuje a garin nan tunda ai na san aikin kowa abin da za ka boya saboda na san haka kuma ina buƙatar ka taimake ni da wani jawabi ko wani bayani shi yasa na zo ni na neme ka da kaina ni da virus mun zo garin nan ne domin muna da assignment akan wani mutumi mai mutukar haɗarin gaske yana da mutukar wayo domin kuwa duk laifin da yake yi baya barin kowace iriya hujja sannan yana da ilimin kiwon lafiya da kuma wannan ilimin yake amfani ya nemi kuɗi ko da kuwa al'umma za su cutu ta wannan hanyar ne 'yan daba da tsagiru da dama suke mai aiki ba ma tare da sun cewa shi suke yi wa aiki ba shi haka yake da wayo kuma 'yan daba da dama daga kowane irin bangare a ƙasar nan wasu ma suna da hukuncin kisa a kansu idan kuma sun zo zai ba su makwanci zai ba su mafaka za kuma su yi aiki a sa ba tare da sun san shi suke yi wa aiki ba da wannan dalilin yasa na karɓi shugabancin daba saboda na san ta wannan hanyar Shi ne hanya mafi sauƙi da zan shiga jikinsa sunan mutumin dr gizago dr gizago ko ka san shi ne no wanda yana taba jin suna eh ban san shi ba asali ma jiya na zo garin nan kuma ban san kowa ba amma san dai ina zane ba to tunda haka ne mu je in baka masauki ka zauna ka nutsu ka huta zuwa anjima sai ka gaya min abin da ya kawo ka so ba wani abu da zai gagara in dai anan ne duk wani abu za mu yi magana daga baya in dai ka samu kai su a san waccan janifa adoza eh ai yan fim din ku da ce na santa aina na santa ina zan same ta ba zai wahala ba amma dai na san kamfanin da suke wa aiki kamfanin arewa ne kuma na san branchin su inda yake a nan mu je yanzu Gaggawa me kake no ina so in ganta ka samu da nake so da kai yanzu mu je mu samu ka huta tukunna a fahimta duk yadda aka yi zan yi magana da kamfanin turu suna san yadda zami za mu same ta duk wannan ba abu ne mai wahala daga baya za mu tattauna alhamdulillah alhamdulillah yabo da godiya sun tabbata ga Allah maɗaukakin sarki wanda yake ɗaga darajar wanda ya so a lokacin da ya so muna miƙa godiyarmu ga Allah maɗaukakin sarki yadda ya sa albarka cikin magungunanmu al'umma da dama suke sha su samu lafiya da izinin Allah da yardarsa haka ni abdullahi alhikima ina mika saƙon godiya ga masoyana masoya annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam a duk inda kuke a faɗin duniya ni abdullahi alhikima ina alfahari da ku ina roƙon allah maɗaukakin sarki ya tashe mu a tutar annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam a ranar gobe kiyama zan kawo ziyara ta bada magunguna ni da kaina jihar filaito cikin garin jos ranar goma ga watan sha biyu na shekara ta dubu biyu da da ashirin uku inda zan yi sati ɗaya har zuwa ranar sha bakwai ga watan sha biyu insha allahu rabbi inda daga cikin garin jos ni abdullahi alhikima zan tafi jihar nasarawa cikin garin lafiya tun daga ranar 20 ga watan 12 har zuwa ranar 27 ga watan 12 inda za a same ni ni da kaina a wannan lokaci a cikin garin lafiya a nan makodi road kusa da masallacin juma'a na tudun kwauri insha allahu rabbi inda ina sanar da al'ummar jihar kaduna daga cikin lafiya zan zo cikin garin kaduna da izinin ubangiji inda zan ba da magunguna nan ma a cikin garin kaduna ranar ɗaya ga watan ɗaya na shekara ta 2024 inda zan yi sati ɗaya inda zan ba da magani a nan tudun wada kusa da ran abawul na kasuwar bacci cibiyar alhikima da izinin ubangiji ni abdullahi alhikima zan yi amfani da wannan dama wajen jaddada godiyata ga al'ummar musulmai musamman masoya annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam na faɗin duniya baki ɗaya yadda suke yi wa wannan cibiya mai albarka addu'a kuma suke mata fatan alkhairi lalle ina alfahari da ku a duk inda kuke kuma insha Allahu wannan cibiya ta alhikima za ta ci gaba da ba da magani cikin sauki da sauƙaƙawa muna roƙon Allah maɗaukakin sarki ya ƙara wa annabi Muhammad karama da wasila da daraja assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu wannan babban nasara ce wacce cibiya ta shifawun islamic medicine center ta samu a ivory coast d'Ivoire, libya da ma jamhuriyar niger cikin duso kamaru chad har ma da gidanan najeriya nan muna da manyan-manyan rasa insha Allah. ga masu fama da matsala na kankancewan gaba akwai waɗanda ubangiji Allah haka yi su bai wuce tsawon yasa karami wasu kuma daga baya suka samu waɗannan matsalolin nan wasu kuma matsala ce ta sanyi na infection tare da matsala na basir da ma istimina'i ta ja musu mu sani istimina'i tana da illa sosai ga lafiyar lafiyarmu domin ta kan ja matsala na tattarewar fata kankancewan gaba tare da sauri na inzali istimina'i tana ja matsala na loss of brain circulatory system yawaita yin mantuwa yawaita yin rama tare da matsaloli masu yawan gaske kuma duk akwai magungunan su a karkashin cibiya ta Shifawun Islamic Medicine Center. Wannan shine account namu na kamfani. Duka ne account number da ka gani ba ta Shifawun Islamic Medicine Center ba, to ba tamu bane ba, don haka a kiyaye. Ina masu fama da matsala na sanyi na infection, sanyi na kashi, tare da sanyi mai zub da farin ruwa a gaba. Sannan cibiya ta Shifawun Islamic Medicine Center ta kawo muku ingantaccen magani wanda zai magance matsala na rashin kuzari, karancin ƙwayan halitta, tare da sauri na inzali ina masu fama da matsalar hepatitis wato ciwon hanta ciwon hanta yana da illa sosai ga lafiyarmu domin akwai type a type b type c a cikinsu akwai chronic akwai kuma crisis ita kuma crisis ita take bin jini da madakanin family sai wanda ubangiji allah ya kare ubangiji allah ya kare mu ga baki ɗaya mu ga masu fama da matsala na hiv mutane da dama suna cewa babu maganinta ku sani mutane da dama sun zo sun karɓi maganin ciwon hiv a ƙarƙashin cibiya ta Chifawun islamic medicine center kuma sun warke a cikin sati biyu garanti ina masu fama da matsala na iska tsere ko kuma sanmu muna da sirrika masu tarin yawa ku dai ku tuntuɓe mu mutane every coast cikin kwadebuwa za ku same mu a abidjan a libya kuma muna nan a misrata da kuma trifoli sannan a jamhuriyar Nijar muna nan a cikin Duso a Kamaru muna Duwala a Chad kuma muna nan a Jamaina a jihar Maiduguri Borno State za ku same mu a gaba da gadon Lagos Street kafin Junction in Lagos House cikin Rahama Plaza a shago mai namba B8 sannan a jihar Kano muna nan a Maidile ta sabuwar gandu kafin kwanar gidan kaji a cikin Uwar Soro Plaza a shago mai namba B6 a jihar Adamawa movie. za ku same mu a babban hanyar Ahmadu Bellowe a gaba da Zenith Bank kusa da AA Boka a saman Bene El Hussein Multipurpose a shago mai namba B2. Mutanen Taraba Jalingo za ku same mu a kusa da masallacin Juma'a na tashar Road Block a cikin AA Rono Plaza a saman Bene. sannan cibiya ta Shifahun Islamic Medicine Center muna tura maganin mu a duk inda kuke a fadin duniya cikin aminci da kuma mutuntawa. Sassauci Islamic Sassauci Islamic medicine, the number one in the world about true treatment, HIV and masturbation. Wannan haka yi, mun yi fice wurin ba maganin HIV da kuma Wannan magani da kuke gani shine na matsalar cutar HIV. Maganinmu na HIV ana amfani da shi ne cikin wata biyu kacal a rabu da cutar bi izinin layi. Al'umma da yawa ba san menene istimna'i ba ballantana san illolin da yake haifarwa a cikin ɗan adam. Istimina'i shine wasa da al'aura domin biya wa kai bukata. Yana haifar da illoli da dama a jikin ɗan adam. Kankancewar gaba, saurin inzali ko fitar farin Idan ya yi ƙarfi a jikin ɗan adam yana hana shi aihuwa, yana sa taɓuwar ƙwaƙwalwa. Wannan shine maganinmu na istimna'i. Ana amfani da shi cikin sati biyu kacal, rabu da cutar, bi iznillah. Babban ofis ɗin yana cikin garin Kano kan titin Zuro daidai gidan zu Maimuna Shopping Complex saman Bene. A cikin garin Abuja muna da kwa cikin Saya Plaza saman Bene. A cikin garin Lagos muna Ijebu Bus Stop saman Bene. A cikin jihar Bauchi muna round ɗin CBN daidai State Secretariat saman Bene. Al'ummar ƙasar Nijar muna cikin garin Maradi daidai gidan ruwa opposite Sonitra saman bene. Ba mu tallan maganinmu a mota ko baro kuma ba mu kama ofis a kasan bene sai saman bene. Cibiyar sassauci magungunanmu suna da inganci domin nima na gwada kuma na da. Sannan wannan cibiya tamu tana iya kai muku magunguna a ina kuke a faɗin duniya. Masha Allah. Allah ya kai hakuri alhaji ka gafarce mu anwar ɗanka ne bai mutu ba bayan sanda ya soke shi da ƙaho lokacin da muka je asibiti don ɗaukar gawar shi hello ajali kaga ajali kana ina duk inda kuke ka ibi yara kamar guda talatin duk inda sanda ike duk inda sanda ike tabbatar kun kama shi ku rugusa shi ku ɓammalla shi karka kashe shi karka kashe shi kar ku bari sai na zo ku rike ku rike shi ku bari sai na zo sanda ku bar sanda a hannunku sai na zo kai Allah ya taimake ki ranki ba na so in ji wani magana a tattare da kai kana ji ko dama abin da ya hada ya riga ya raba kai ne sanadiya kai ka kashe yaron nan kai ka kashe min jika kuma dan kai ka bata shi kai ka kashe shi kuma don haka ka tashi ka fita ba na son ganin ka a nan gurin ba na son ganka na ce ka fita dan ki shi dade ba ku mai ku ya hakuri ya ku na ce Allah ba ku hakuri fita Allah ya ba ku hakuri. ɗana ne fa Allah ya baku hakuri Allah ya baku hakuri ke kuma abin da nake gaya miki kenan ga ranar ta zo gashi nan yanzu abin ya zo ya same ki kin kiji kin ce ke lalle sai shi to ga abin da ya haifa yanzu ya kashe min jika ke kuma ya zama da ke wani abu daban ga irin ta nan yanzu to don haka zan tafi da ke da gawar jika na yauwa dokta ku ne kuka zo daukan gawo yaron kenan ko eh to alhamdulillah yanzu mun sake gwaje-gwaje mun tabbatar da yana da sauran numfashi bai mutu ba ya me kace yana numfashi bai mutu ba bai mutu ba bai mutu ba bayan wannan magana da kake gaya min yanzu wa ka gaya wa da gani sai ke hajiya sai kuma Allah sani. ba wanda ka gaya wa babu wanda ya sani wa alhamdulillah ka tabbata ko na tabbatar da to daga daga wannan magana ka ja bakin ka kai shiru a bar shi a cewa ya mutu eh ka je ka yi rubuce rubucen ka kaf ku dauko mana shi a kawo mana shi a ce mun tafi da gawa to hajiya kina ganin muka yi haka babu damuwa babu komai aini na ce babu ruwanka abin da nake so ke daga nan aka turo likitan masarauta ya zo ya yi duk cike-ciken da za su yi suka gama muka tafi da anwar a matsayin gawa daga nan aka ɗauki anwar a sace aka kai shi ƙasar jamis aka yi masa aiki taban da ke tare da shi aka yi masa plastic surgery ya warke tamfar bai taɓa jin ciwo ba sannan aka dawo da shi gida abin da ya faru da kai da a baya ba hannunka a ciki mahaifinka ne da bai koya maka tarbiyya ba amma yanzu duk abin da kai a yanzu ya zama kuskure a kanka saboda duniya ta koya maka darasi da duk abin da ka yi ya zama wani kuskure kuma da ɓatanci. saboda mai martaba har yanzu yana fushi da mahaifiyarka A kan ta bijire masa akan maganar da yi akan auren mahaifinka yana fushi da ita don haka yanzu tashi za ka yi da kai da ita je ka roƙa mata gafara ya yafe mata akan abin da ya faru ka ji ko? ina insha Allah zan kasance mai biyayya da duk wani abu da kuka ɗora ni kuma insha Allah zan kasance mutumin kirki yanzu ina mai martaba anwar kai matacce ne a wurin mahaifinka ni da baba fulani ne kaɗai muka san kana raye don haka za ka ci gaba da kasancewa a macenka. ka har sai rayuwarka ta saitu ina fatan ka fahimci ni Allah maka albarka daga nan muka tafi wurin mahaifina tare da ɗanka anwar Allah ya taimaki mai martaba suna so za su yi magana da kai da ita da yayi muna jinki ranka ya daɗe na zo ne in ba da haƙuri bisa kuskuren da na aikata a baya na roƙo a yafe mini ranka ya daɗe ina mai nema mahaifiyata alfarma ta yafiya a gare ka sannan insha Allah zan kasance mutumin kirki da za ku ci gaba da alfahari da ni insha Allah sannan duk abin da ya faru gare mu allah ne ya kaddaro ba za mu iya canzawa ba sai dai kowace kaddara za mu iya mayar da ita alkhairi idan har muka samu goyon baya daga iyaye irinku Anwar, wannan jawabi naka wanda yake cike da hankali ya jawo hankulan alama ta nuna cewa za ka zama ɗa mai albarka nan gaba. Da haka Ubangiji Allah ya albarkaci rayuwarka har ƙarshe. Ke kuma. ki je mun yafe miki amma kar ki ƙara yadda ki bijirewa umarninmu a nan gaba kin yi haka abin ba zai kyau ba insha Allahu ba zan yi baranka ya daɗe na godiya lafiya da rai godiya suke ranka ya daɗe ni da hajiya inna muka tsara haka muka tsara yadda za mu gyara maka rayuwa ta hanyar yin amfani da anwar don haka muka neman masa admission a ƙasar waje ya je ya karanta lo bayan ya gama ya dawo muka tsara masa yadda zai yi ya shigar da kai ƙara wanda abin da ya faru kenan har zuwa yanzu da kake anan alhaji ina fatan waɗannan abubuwan da suka faru za su zame maka izina su zama silar shiryarka ga barin duk wasu abubuwa da kake yi ka san cewa ina ƙaunar ka don haka burina shine ka kasance a duniya cikin farin ciki ka sani cewa na rabu da iyayena da dukkan irin ɗumbin daular da na taso a cikinta ta saboda in rayu da kai abba ta yi haƙuri idan wannan abin da muka ya bata maka rai ni ma na bi umarni ne na hajiya kuma wannan ya ƙara taimakawa na gyara tsakaninta da mahaifanta tunda kai ne ka zama silar lalacewar komai nata na gode da kuka zama masu saita min rayuwata na gode hajiya babba na gode anwar hajiya babba na fahimci dukkanin abin da kika yi insha Allah ba za ki ƙara kuka da ni ba hajiya babba soyayya ita ce ta gaskiya ita ce soyayya da ba kowa ke samu irin ta babba ga ɗanar anwar ba wai na baki shi ba ne ci kula da rayuwar shi daman ke kika kula da rayuwar shi ina son ki ci gaba da kula da rayuwar shi dan ni na fitar da tsammani zan ci gaba da rayuwa a nan har ƙarshen rayuwata zan muku ku rayuwa ku cikin salama ku yi haƙuri ni kuma zan yi istighfari roƙi Allah ya fi mu waje babba ah. ina roƙon ki roƙon gafara a wurin iyayenki ki gaya musu na yi nadama

abinci nan da kuma sababbin kaya nan in ka samu dama sai ka canja kaya na godiya sosai sosai so gobe da safe akwai wani asami da zan tafi na kuma yi wa virus bayanin komai zai zo ya same ka sai ya raka kaucen wannan na godiya sosai Allah kuma ya kare ku daga dukkanin mabanki amin amma har yanzu baka bani labarin wannan jarumin taka da zaka je wajen ta gobe ba na da da ita daga baya zan ba ku labari ok fine zan so jin wannan labarin inda muna tare da tsayinsa yanzu ji da ta kama ai magana to shi gida ina ji maganar da el yakub gidan nan fa gaskiya ne don gashi can ma a gurin alwala yana ɗaure ta na gan shi Fila zuwa suka zo dubban waye su ba na ya gan su zan gara aikata laifi a cikin gidan nan kenan dar kai tsaye da katafar cibiya na haruɗa magunan musulunci daru shafa aa fulani gani ya korije Allah cikin ikonsa kamar yadda kuka yi kiraye kiraye al'ummar garin Kano mun zo muna nan cikin garin Kano duk mutumin da yake so ya gani ina nan cikin garin Kano nan dorai sabon titi zaka zo ka same ni kamin bayani akan abin da ke damun ka wannan cibiyar muna da ingantattun maguna ba kowane cuta za mu yi bayani a nan ba za mu yi magana ne akan ido ido duk mutumin da ya san tarihin gidanmu ya san gadan aikin nan muka yi abubakar gani wari m guru ba ɓoye ba ne duk faɗin najeriya an san shi kuma ya yi aiki a asibiti da dama ni jikansa ne kuma akwai jikokinsa da yawa suna ba da taimakon nan duk wanda ya san gidan mu bangaren ido babu tantama insha Allah in dai ka zo da yardan Allah zaka ce alhamdulillah idan jijiyar bata mutu ba ka je asibiti suka tabbatar ma jijiyar bata mutu ba kar ka yi ɗayan biyu ka tuntube mu ba ma tantama a kansa insha Allah sannan ido mun ba mutane da dama alhamdulillah sun ce sun yi amfani da magungunan mu sun samu nasara wannan yin Allah ne ba mu bane bangaren ido gadon sa muka yi duk wanda ya da ku zo wannan cibiyar tamu Darin shafa AA Fulani akan dukkan matsalolin mu na mata ana dacewa kuma ana samun waraka muna nan a Kano sabon titi kan titin da yake zuwa ban shekara Me don yauna musamman roɓe? hado nyau pewol nyau ginnaji kulara ni halattegal ko kuma a nan ta belɗum ha tegal ma to miɗo ewna on min waddani on maganiji kala kala min waddani on maganiji fere-fere min ɗon bo ha kano min ɗon ha gombe ha cameroon bo min ɗon ha gaudiri garwa to amma ha to on yiɗi ɓe yerɓina on lekki pat bo min ɗon ha Najeriya mai ma bo min ɗon ha babeji fere-fere ko larani jigawa adamawa don sosai amma to on yi don nana ha babalon amin to da nombaji amin haɗo on on insha Allah sit on wari sannan akwai mata wanda suke fama da matsalan aure za gani an zo an yi an yi kamar za a yi da gaske sai kuma daga baya abu ya zo ya lalace akwai su ashimul jinni akwai su jinnul tayyara namiji kuma akwai wanda za gani shi ma yana neman aure duk inda ya ji za gani aure baya yiwa akwai irin su namijin eh, macin dare wanda ake cewa ta aure shi ko kuma kwata-kwata wani baya bukatan aure insha Allah za mu dauraka akan magani kuma da yardan Allah za a samu nasara insha Allah wannan cibiyar kuma muna nan cikin fadin Najeriya cikin garin Gombe nan Barunde kusa da Al'umma Medicine sannan muna nan cikin garin Kano Dorayi Sabon Titi hanyar Fance nan kusa da ofishin jam'iyyar NNPP sai mu tsallaka Cameroon muna nan cikin garin garwa na likire muna kuma nan cikin garin marwa nan kwambisa da baba sai kuma nan cikin garin gaundare nan karifin burga muna nan cikin garin gaundare wannan cibiyar tawo mai albarka david shafa aa fulani ah, muna farin ciki da kuma mu muna gani kuma saƙonku da godiya da yabo allah ya sa malamin sadu ikon Allah, ita kama da ayar Allah. mai takama da roƙon Allah malamin sabi'u mai roƙe jama'a salamu alaikum sunana malam sabi'u mai maganin shaidanu wanda ke maradi wannan jawabi da zan yi ma bayan Allah wanda Allah ke jarabta da masiwa ta ciwon jinnu da iska Allah ya kawo waraka Allah ya kawo sauƙi ciwon duniya in ba na asibiti ba na baƙin iska wannan jawabi da nake yi idan mai bakin iska yana nan yana kallo na a yanzu haka idan ya kalla in dai akwai iska bakin iska cikin jikin shi zai ji faduwar gaba ko zanzana ko ya yi wani kara ko ya fadi saboda ya ga abin da ke tada mai hankali saboda iskan ya san kowane ne ma haka Allah ya halice ni ban koya ba ba a koya mana ba haka Allah yake yin al'amuran shi sannan in Allah ya yarda idan kana fama da masifa cikin jikinka sharaftawa ta rayuwa wanda ko a tura ma ko ka gada jikinka yana ɗaukar ciwo kai baka san kowane irin ciwo bane to da farin kana iya zuwa likita asibita a duba ka idan an ga ciwo amma magani idan baka ba ga ciwo kuma ka ɗauki wannan lambai ka kira ni ka bani sunanka ka nan take akwai abin sadaka wanda zaka bada a take za a gaya maka in akwai ciwo na iska zai zo take a gaya maka nan wuri kaza wuri kaza da naka na cikin jikinka yana ma ciwo ko kuma a wuri kaza wuri kaza ne iska yake zaune a jikinka kenan idan Allah ya sa an tabbatar da iska ne sai kai kokari ka je wajen wani bawan Allah wanda kai da shi ba dole sai ni ba in Allah ya sauke ma mai magani ne na bakin iska na kirki ne sai ma magani wanda ke kasar waje wanda nesa sake su da ƙasa ake musu a take da kasa za a yi magani a raba ka da bakin iska wanda kuma ke konan cikin gari kake muna cikin gari guda ta waya za a cire ma iska take in Allah ya so yarda da ka kira aka ce maka ga abin da ke da kwai na iska yana cikin jiki riƙe wuri kaza da ka riƙe na wurin za iskan da kanshi zai bayani aka yi in gamo aka yi in na karo na shi zai gai labarin da zai gai ku kaɗai kuka san shi sai Allah ne ba san shi ba haka Allah ke yi al'amarin shi sannan idan ka ɗauki lamba aka ce maka malam sabi'u ne sai ka ce mai maganin shaidanu shi kadai ni ba haɗa aiki na da wani wani aiki maganin bakin iska ne kadai ake yi